VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 1621 da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa wani tasiri sadarwar kafafen zamani da zayyanar takala ke da su a rayuwar jama'a ta nan gaba. a samu masana a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa yaranmu sai su gan cewa an yi badali wannan ya mai gurbin wancan apc ta kudiri aniyar sulhunta barakar da ta kunno kai bayan zaben jam'iyyar na jihohi wasu sun yi kunnen shaidu sun je kotu ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi ta wani magabatan jam'iyyar da waɗanda yake masu abin ya shafa ko hanya za a bi su janye rage su in muka leƙa da magaram za mu ji tasirin kare gandun daji. Eh, wutar daji a nan jihar da magaram yau dai a matsayin da muke a rana ta yau wutar daji abinda muka samu kashi talatin da biyu. Ka'idojin rubutu da karatun Hausa na da mahimmanci don tasirin harshen. alal misali yanzu ka duba ka san da farko ai ba mu da internet ko me hausa suka yi sai suka aro suka sauya mata kamar sai aka ce mata me yanar gizo haka nan eh, cocaine wasu mata da cocaine a yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli da aisha mu'azu kan gabatar amma da farko a dakaci labarin duniya daga washington dc Assalamu alaikum Juma'at Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta Turai ta bayyana jiya Alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19 na kamfanin har hada magunguna na Amurka. A ranar da Birtaniya ta zama ƙasa ta farko da ta amince da maganin na sha da baka. a cikin wani takaitaccen bayani tare da manema labarai daga headquarter EMA a Hague, Marco cavalleri shugaban shirin rigakafin EMA har yanzu bai iya bada lokacin da za a amince da maganin ba wanda aka kira Manupiravir. Ya ce hukumar a shirye take ta bada shawarwari ga daidaikun kasashen mambobin kungiyar ta EU domin su samar da kwayar maganin idan bukatar gaggawa ta tashi kafin izinin EMA. EMA ta sanar da hakan ne yayin da daraktan yankin Turai na hukumar hukumar lafiya ta duniya ya ce yanzu kasashen turai ne inda aka fi samun yaduwar cutar covid-19 tun farko a jiya alhamis hukumar kula da magunguna ta harkokin lafiya ta birtaniya ta amince da maganin na sha da baki wani hari da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka da Nijar da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Alhamis. An kai harin ne a ranar Talata a Adabdab wani ƙauye mai tazarar kilomita 55 daga Bani Bangu a yankin Tilaberi da ke yammacin ƙasar inji wata majiya. Majiyar ta ce 'yan kungiyar ISGS wato Islamic State in the Greater Sahara dauke da manyan makamai ne akan babura suka kai wa rundunar tsaron hari wanda kuma suke kan babura. a gaba ɗaya kusan sittin suka mutu tara kuma suka ɓace yayin da sha biyar suka tsere magajin garin bani bangu na cikin waɗanda aka kashe kuma an gano gawarsa in ji wani ɗan majalisa a yankin yammacin tilaberi wata majiyar tsaro ta ce an kai harin ne ranar talata da misalin karfe tara da rabi na safe agogon ƙasar. wata majiya mai tushe ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu sannan ta ce harin da aka kai shine rundunar tsaron yankin da ake kira vigilance committees da ke ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukumar bani bango majiyar ta ce maharan sun koma ƙasar mali ɗauke da gawarwakin mayakansu. magoya bayan jam'iyyar African National Congress ANC mai mulkin kasar Afirka ta kudu ta same ƙuri'in da suka gaza kashi hamsin cikin ɗari a zaben ƙananan hukumomi a wannan mako a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Sakamakon da aka sanar jiya Alhamis na da yawa daga cikin gundumomin ƙananan hukumomi na ranar Litinin ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta samu kusan kashi 56 cikin 100 na ƙuri'u miliyan 12.3 da aka kada a faɗin ƙasar. tun lokacin da ta zama jam'iyyar da ke da rinjaya a kasar a 1994 anc bata taba ganin irin wannan karancin goyon bayan ba har yanzu jam'iyyar ta samu rinjaya a kananan hukumomi 161 idan aka kwatanta da sha uku na jam'iyyar adawa democratic alliance da goma na inkatha freedom party babu wata jam'iyya da ta samu iko a wasu kananan hukumomi 66 a waɗannan yankunan da alama za a tilasta wa anc kulla kawance don rike madafin iko jam'iyyar anc ta fuskanci suka sosai saboda yawancin ƙananan hukumomin da take mulki suna cikin fatara kuma akasarinsu sun gaza yin ayyukan yau da kullum a wata hira da wakiliyar murya amurka sheila kamira wata tsohuwar 'yan majalisar dokoki ta babbar jam'iyyar adawa ta democratic alliance ta ce tsarin jam'iyyar ta ya rataye ne akan kyautata shugabanci na gari Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin da karinta da 'yan tawaye a arewacin yankin Tigray inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara. Yayin da duniya take kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa don tashe-tashen hankula. Gwamnatin ta faɗa a cikin wata sanarwa a Facebook cewa sojojinmu sun kewaye ƙungiyar ta Tigray People's Liberation Front da da 'yan barandanta da kuma cewa bera da ya kauce daga raminsa shine mafi kusantar mutuwa. Wannan ba kasar da ke rugujewa ƙarƙashin farfagandan ƙasashen waje bace. Sanarwar ta ƙara da cewa muna faɗa da yakin wanzuwa. Sai dai da karin na Tigray sun ce suna tunkarar babban birnin Addis Ababa kuma za su iya afkawa cikin watanni ko makonni. A cikin 'yan makonnin da suka gabata, sojojin 'yan Oromo sun bi sahun karin Tigray a yakin da suke yi da gwamnatin tsakiya, lamarin da ya sa ƙungiyoyin biyu ke ikirarin samun gagarumin ci gaba. Firaministan ministan Habasha abi Ahmed ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi nasara. Gwamnatin Habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni shida a ranar Laraba tare da yin kira ga mazauna yankin da su kare yankunansu idan 'yan tawaye suka isa babban birnin ƙasar. gwamnatin Biden za ta yi karar gwamnatin jihar Texas kan sabbin ka'idojin jefa kuri'a wanda ke ci gaba bayan tsawon lokaci da 'yan Democrat suka yi suna nuna adawa. Shari'ar da aka shigar a ranar Alhamis na zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ke fuskantar rashin haske a neman garin bawul ko dokokin zaben kasar a matsayin martani ga sabbin sharaɗan da aka gindaya a jihohin da jam'iyyar Republican ke jagoranta. ma'aikatar shari'ar ta ce sabbin sharaɗan da ke tattare da buƙatu na kada kuri'a ta wasiƙu da taimakon masu kada kuri'a sun sabawa kariyar kare hakkin jama'a na tarayya 'yan jam'iyyar republican a texas sun kara sauye-sauye a matsayin wani matakin da ke kare masu kada kuri'a sauran masu adawa da dokar sun riga sun shigar da karar jihar texas suna masu cewa sharaɗan da aka sanya sun tauye hakkin tsiraru da sauran masu jefa kuri'a masu masu ra'ayin demokradiyya. madalla labarin duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni. Masana na duba tasirin kafafen zamani na yanar gizo kan al'ummar da ke tasowa inda kuma aka yi la'akari da yadda zayyanar takala ke tasiri mai ma'ana ko mai kawo fitina a tsakanin al'umma. Masana a Kano sun ba da shawarar hanyoyin da za a kawo daidaito kan lamarin don cin gajiyar hanyoyin na zamani ba tare da samun kalubale ba Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari. Waɗannan su ne batutuwan da suka mamaye taron lakcar da aka yi a nan Kano wadda kwalejin Excel ta shirya kuma iyaye da ɗalibai da malamai addini da ƙwararru a fannoni daban-daban na ilimin zamantakewa da tarbiyya suka halarta. Sai a yi amfani da musulman cikinmu hanyar da ake bi a batar da mutane mu kuma sai mu bi wannan hanyar a shiryar da mutane katun ne yanzu muka yi magana to yanzu ana bukatar musulmai su tashi su fara tunani ya a'a za su fara irin katun ne da su ma za karantar da yara abu musulunci wani irin kuɗi ake kashewa a zo a yi gidauniya ko kuma a kirayi masu kuɗin mutu ga wani gaggarumin abin da za a yi a samu masana a zo a fito da abin da idan aka fito da shi to fa yaranmu sai su gan cewa an yi badali wannan ya mai gurbin wancan. Ustaz Abdullah Musa Abdul kenan wanda aka fi sani da Pen Abdul wanda ya gabatar da makala a wurin taron. Hajiya Asama'u Yahaya da ke zaman daraktar kwalejin ta Excel ta fayyace dalilan shirya lakcar. Muna haɗa lakcar ne ne saboda koyaya a ɗan saurari wani abu da yake matsala ce ta rayuwa da tarbiyya kai tunanin shekaru nan gaba yaya ya'yanmu da jikokinmu za su kasance to in mun haɗa wannan lecture za a tsitsinci yan abubuwa wanda bi izin da ta'ala ko yaya aka dan fara kamanta to muna fata za a samu gyara inda za mu samu mu samu al'umma mai kyau akan ce ta sanya ustar abdallah musa abdul ya yi tsokaci dangane da matakan da iyaye kamata su ɗauka domin hana 'ya'yansu kallace-kallacen fina-finai da hirarraki da ba za su amfane su da komai ba a akwatunan suna talabijin da wayoyin hannu musamman ma a cikin tsakar dare iyaye su zama abin koyi ga 'ya'yansu idan baba ya tashi cikin dare ya ga 'ya'yansa suna amfani da waya to ya yi alwala ya ce ku je ku yi alwala ya gaya musu ayoyin qur'ani da abin da Allah ya tanadarwa waɗanda suke sallan dare da irin ababen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da masu sallan dare da alkhairan da suke kunshe da kuma Allah zai karba addu'anka to yanzu sai ce ku tashi ni ma gashi zan yi idan ya yi wannan kuma sai a ɗau wani mataki kuma na za a sanya doka karfe tara na yi kowa zai ajiye wayansa a cikin na sai a ce da yaro ko yarinya mu karfe kaza kowa ya zai zo ya ajiye waya bayan sallah asuba an gama karatun qur'ani kowa ya ɗauka to tarbiyya ta kunshi haka dai wasu daga cikin mahalarta laccar ke cewa sun ƙaru matuƙa. sunana amina ado ali an faɗakar da mu zuwa ga abin da halayen da yaran mu suke ciki kuma in sha allahu za a yi ƙoƙari za a gyara ai gaskiya za a sake salo kwarai da gaske ya kamata gaskiya mu mai da hankali wajen karbe wayoyin yaran mu idan dare yayi dan su samu su kwanta su yi bacci sunana aliyu rabiu to alhamdulillah wannan lacca gaskiya ta fa'idantar sosai ah, saboda an tunasar da waɗanda suka sani waɗanda ba su sani ba kuma ah, an sanar da su abubuwa muhimmai game da yara da ma manya gaba ɗaya tunda su yara su ne manyan gobe a makon jiya ne dai aka yi makamancin wannan taro a nan kano wanda ya mai da hankali akan zaburar da matasa masu amfani da kafar sadarwa ta zamani wato social media a najeriya game da muhimmancin kawo sauyi mai ma'ana ga al'umma ta hanyar wannan kafa ta sadarwa da ke tsananin tasiri ga rayuwar mutane a wannan zamani mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria an gaishe da mahmud da wannan rahoto Kwamitin sulhu na jam'iyyar APC mai mulki ya kaddamar da aikin sulhunta 'yan jam'iyyar bayan takaddamar da ta taso a zaben shugabannin jam'iyyar na jihohi. Shugaban kwamitin sanata Abdullahi Adamu ya buƙaci duk masu ƙorafi su rubuta wa kwamitin ƙorafin don ɗaukar matakan da ya dace. Ga rahoton da Madina Dauda ta haɗa mana. Sanata Abdullahi Adamu wanda yake togaciyar 'yan jam'iyya su kauce wa kai kara kotu ya ce kwamitin zai iya bin diddigi a kowace jiha da irin korafin da aka gabatar. Hakanan za su kawo sulhu a iya abin da za su iya yi na nauyin aikin da aka ba su ga duk abin da zai iya gyaruwa. In muka wannan za mu kayyade lokaci kwana kaza daga ran da aka bada wannan sanarwa muna son duk mai wani magana da yake so yi kara ya kawo a rubuce. A kosu suna kotu za mu ga wani hanya za a bi kokari su janye kararrakin su a kotu domin daya daga cikin abin da muka gaya duniya shine kada dan jam'iyyar mu ita zai kai jam'iyyar kotu a duk da haka wasu sun yi kunnen shegu sun je kotu to ba za mu yi watsi da su ba za mu ga wani hanya za mu bi ta wani magabatan jam'iyyar da waɗanda yake masu abin ya shafa muka wacce hanya za a bi su janye kararrakin su a kotu Babbar damuwar zaben APC a wasu jihohi ita ce ta bayanar mutum biyu na ikirarin zama sahihan shugabannin jam'iyyar. Misali a Kano inda kwamitin ƙasa ya mara baya da Abdullahi Abbas da gwamna Ganduje ya zaɓa bangaren ɗaya shugaban Ahmadu Haruna Ɗanzago ya ce ba sa ma buƙatar kwamitin na Kano kuma ba za su ɗau wani hukunci ba waje da na hedkwatar jam'iyyar na ƙasa. Mu dai ba mu wajen ba kuma wajen iya ma ta ce waɗanda suka turo su kai sakamakon aikin da suka yi a jihar Kano. Ba su ma je ba su da duk wani mutum zo ce maka cewa uwar jam'iyyar jam'iyya ta faɗa to wataƙila babu shakka bai san abin da kira uwar jam'iyya ba kuma yan siyasa ne mun san abin da kira jam'iyya abin da ba a yi kuna a ce gwamna biyu amma jam'iyya ana iya yin uku ma kuma kowa ya nemi mutanensa ranar zaɓe a tantance idan uwar jam'iyya Allah kawo ƙarshen wannan matsala an fitar da tsari guda daya to kila da mu su kowa zai haɗa wani tsarin guda ɗaya. Gwamnonin APC irin su Inuwa Yahaya da suka gudanar da zaben ba tare da samun bangare ba na bawa jihohi masu matsala shawarar hanyar mafita da ta haɗa da aiki da duk masu ruwa da tsaki na jam'iyya. Mu mun kwantar da hankalin dukkan waɗanda suka nema suka rasa don saboda mun ce taburmar gwamnati ko taburmar siyasa tana da faɗi in yau ka nema ka rasa za ka iya samun wani ko kuma kamar kwatan kwacin wannan a nan gaba saboda haka kowa mun lallashe shi da ya hakuri kuma ga halamu mun samu fahimtar mutane muna gode Allah da wannan ko muna gode al'umma da wannan haɗin kai da muke samu musamman yan jam'iyyar APC masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari na shawartar APC ta garan bawul na tsarin ta. fiye da bigewa da salon shugaba Buhari matukar tana son ci gaba da ta goma shi a siyasance. Irin kamun ludayinsa bai burge mutane ba. Mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai canza aƙida da kuma alkiblar siyasar Najeriya aka sami akasarin haka. Mutum ne wanda aka yi tunanin cewa zai kawo tsafta a cikin siyasar Najeriya hakan ma bai samu ba mutum ne wanda ake tunanin zai kawo gagaruman canje-canje ta siyasa ta tattalin arziki ta zamantakewa da sauransu aka samu akasarin haka to har yanzu abin da yake faruwa a cikin siyasa da kuma mulkin janar buhari shine cewa bai burge ba abin dubawa a nan shine yadda babban taron apc zai kaya alhali a jihohi ma ba a kwashe niƙar da waka ba madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya Masu sauraro kada ku sha'afa muryar Amurka kuke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A yayin da shugabannin duniya suka gudanar da taro a Glasgow na yankin Scotland a kasar Burtaniya kan kare yanayi masu ruwa da tsaki kan gandun daji a damagaram ta jamhuriyar Nijar sun yi bayanai kan amfanin kula da gandun daji don amfanin mutane da dabbobi. Ga rahoton Tamar Abari. yayin da yawancin kasashen duniya suke nan suna nazari kan makomar yanayi wanda ake ce ma cop a birnin glaxo biyo bayan irin matsalolin da muhalli ke ciki yanzu haka a nan jihar da magaran daga ƙarshen damina kawo yanzu wasu sassa na jihar ta da magaran sun fuskanci wutar daji har sau talatin da biyu wadda ta laƙume eka fiye da dubu goma sha biyu abinda kuma ya haddasa rasuwar mutum guda wasu biyar suka jikkata. kanal hamidu mamma shine darakta na hukumar gandun daji ta jihar da magaran ya yi karin haske kan lamarin eh, wutar daji a nan jihar da magaram yau dai a matsayin da muke a rana ta yau wutar daji abinda muka samu kashi 32 wuta wuta har 32 muka samu wuta har 32 kuma eka abinda ta ɓanna ta eka dubu goma sha biyu da ɗari tara wanda suka wuta da wuta ta laƙume ta canye bancin shi kuma kun san in wuta ta bi kenan akwai ciyawa haki eh, ciyawa wadda muka samu wadda ita ma ta tafi da kance da wani kankana namun daji duka wuta ta canye su a yankin da aiki muka samu can nan su ne cikin gundumar belbeji da tanut da taskar da gure da kaɗan cikin gundumar da magaranta kaya. To yanzu kun samu abin da ya haddasa wannan wutar daji? Wuta abin da yake kawo su kun san mutane da wanda suke cikin yankunan nan ko ko wanda suke hucewa suna wasa da wuta. Kenan idan ka yi shayinka ko ka dafa shayi ko ka dafa abincinka ya kamata ka cancanta ka san ka kashe wutar nan kayan kai gaba to mutane ba su ɗaukar wannan mataki kawai da sun kare aikin su dai sai su sa gaba kenan bancin iska ya buga inda kai da hol daidai iska ya buga shi da akwai kenan wuta sai ta tashi kuma akwai muna samun waɗanda su masaya sigari suna shiga cikin waɗannan yankuna da sun sha sigarin su mai gokin kawai sai su yadda su yi gaba suna cikin mota daga cikin mota ma sai ka da mai goka ta to ka gani wannan duka su ne suke kawo muna matsaloli muna samun irin waɗannan wuta ce cikin yankunan nan ina kuma maganar wanda suka aikata ko an kama su a mun sha mun kama mutane da yawa duk wanda yawancin mutacen ga duka mutanen nan an kama su kuma an bi eh, doka wadda doka ta ce a yi shi a kan ta madalla an gaishe da tamar a bari da wannan rahoto Jami'ar Jihar Kaduna ta shirya taro don bunƙasa bin ƙa'idojin rubutun harshen Hausa don yadda harshen ke da tsaron gaske ga miliyoyin mutane. Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoton. taron da ya hada da manyan malaman jami'o'in najeriya daga sassa daban-daban da kuma masana harshen hausa ya tattauna ne akan yadda za a samar da matsayar masana akan rubutu da furcin kalmomin hausa domin gujewa saɓani farfesa muhammad aminu ma'azu shugaban tsangaya ne a jami'ar maiduguri kuma ya ce bunƙasar harshen hausa ta sa wajibi a rinka kiran irin wannan taro ita ainihin harshe a kulle yomin tana eh, bunƙasa ne domin za a samu cewa akwai wani ko kuma wata kalma da aka samu to wannan kalmar dole sai an zo an zauna an yi instifaki sannan a saka yata ana misali yanzu ka duba ka san da farko ai ba mu da intanet ko mai hausa suka yi sai suka aro suka sauya mata kamar sai aka ce mata me yanar gizo haka nan koken eh, wasu mata da koken to da amma aka samu ta sai hausa suka zo suka zauna suka ce menene za yi sai aka sake fada da aka mai da ita me hodar ibilis. So idan ba ana samun irin wannan haɓakar ba eh, harshen ma za ta zo ta me dakushe. Dakta Maimuna Abubakar Ismail malama ce a sashen nazarin harshe da kuma kimiyyar harsuna a jami'ar Bayero da ke Kano. kuma ta nunar da wasu daga cikin bambance-bambancen da ake son samun daidaito. Idan muka duba wannan taro muna yin shi ne akan kokarin daidaita yadda ka'idojin rubutu suke na Hausa saboda ana samun abubuwa da yawa da suke tasowa da yadda ake furucin Hausa a yanzu da rubuta shi. Da za a ga cewar akwai bambanci ta fuskar ko baki wani ya ce guri wani ya ce wuri wani ya ce kashe gari wani ya ce washe gari hawa wa Hainiya duk wa'annan bambanci ne ta fuskar sautuka to amma dai wannan shine babban taro da ake kira ka kira don a kokari a daidaita irin wa'annan abu a ɗauki matsaya guda ɗaya da in an rubuta ko a duka a karɓa a matsayin hanyar rubutun malam bahaushe to ko me ya jawo hankalin jami'ar jihar kaduna har ta shirya irin wannan taro Farfesa Ahmadu Bello malamin harsuna ne a jami'ar jihar Kaduna. Su da wannan taro shine a bi diddigin tsohon hanyar rubutu na hausa wato wadda daidaitaccen rubutu kenan wanda kowa zai amfani da shi an lura cewa mutane suna rubutu ne daban-daban kuma idan ana so ne a rubutu wani zai karantu a rika kuma sabunta sana'a kowace ko a karantar a karantu a ta karantarwa ne a samu hanyar za a rubuta yadda ya kamata inda kowa zai karanta ya fahimta domin koyarwa kuma ba a son a samu saɓani ko ina kake a jami'a ko jami'ar nan ƙasar ko jami'ar waje ko jami'ar ko ina ne za a ce maka wannan ita ce hanyar daidaitaccen rubutu ne ita ce daidaitaccen hausa maganar bambance-bambance a rubutu da karatun harshen hausa dai da daddiyar magana ce wadda wasu ke ganin akwai buƙatar aiki tukuru kafin nasarar samun karɓaɓɓiyar hausar da za ta game ƙasashen afirkan da ke da hausawa isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga kuma shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon jiya. Mun zanta da wani masanin al'amurar iskar gas injiniya ya haya ya bagi sani a game da bayanan masana harkar man fetur ɗan kwanakin nan kan arzikin iskar gas da Allah yi wa Najeriya da kuma yadda ƙasar za ta amfana. A yau za a saurari ci gaban tattaunawa ta da injiniya a yi sauraro lafiya. to injiniya kana bayani na biyu kuma fitar da man yana da lahani don akwai gas ke fitowa shi yasa eh, eh idan ka je tone ganyen mai dole sai gas ya fito tukuna kin san a kasa abin da yake fitowa daga kasa a buhu ne akwai ruwa akwai mai akwai gas sannan kuma akwai kasan da yake fitowa ciki a buhu din nan yawanci gas ya fito gas din nan shi ne Najeriya ta kula da yanda za a tabbatar cewa kamfanonin nan da suke tona man daga kasa wannan gas ba bar shi kawai yana fita ba yana bata ba saboda akwai doka a Najeriya cewa kowane cubic feet eh, wato awo na gas da ka fito da shi an baka mai da shi cikin kasan ba ko kuma mai da shi ta hanyar da za a yi amfani da shi ba akwai harajin da ya kamata a biya tabbatar cewa harajin na ma ya kai abin da zai hana su kamfanonin nan su bar gas din yana bata mahalli ba don da kasan turai ne abin da za su biya ya fi abin da suke iya da yawa amma nan abu kaɗan ne aka ce su biya ko wanda ma ba su biya amma dangane masu lura da abin da yake faruwa gwamnati ba mu ga irin tsarin da aka yi wanda idan ma abu har ya faru za a samu tallafawa da za a yi ma jama'a saboda babu wata hukuma ko da shike akwai su amma ba su aiki kin da Najeriya ka ba ake bi ba sai aka ce wani ne yi magana wani ya ce a yi kaza ko da an taka doka ba wanda ya damu da wani abin da ya kawo da wadannan abubuwa kenan akwai tsarin da aka yi na yadda za a yi in ma abu ya faru akwai irin diyan da za a biya ma jama'a ci saboda abubuwa da ya faru ina batun danyen mai da ake cewa akwai tarin yawa arewacin Najeriya Najeriya. Maganan danyen mai yanzu ana so dawo daga rake shi. Duniya ma gaba daya an fi mai da hankali ga gas ta yadda za a yi ta aiki da na ma'aikata na ta ma motoci. gas din nan bai da lami ga yanayi. Abin da biyu ba shi ne arzikin Najeriya zai bunkasa fiye da yadda ake zato. Gwamnati Buhari akwai abin nan da ake kira AKK wannan a Jakuta Kaduna Kano gas pipeline wanda har zai tafi turai ya fita gas daga Najeriya wannan gas pipeline da aka yi shi ne zai kai gas ga arewa saboda ma'aikatan da ke arewa maimakon electricity da ba su da shi ko kuma man diesel da ko kuma man abin da suke amfani da shi wanda yake kin san yana da kudi da yawa to gas ya fi sauki to shi ne sa aka yi wannan pipeline din nan wannan zai bunkasa arzikin kasan fiye da yadda ake zato don ma'aikatu da za a ce ba electricity a sauke za su samu abin da za a yaki da shi na ma'aikatan to ire-ire wannan shi ne zai kawo bunkasa na arzikin kasa sannan kuma a sakamakon bullar wata cutar amai da gudawa a babban birnin maiduguri da ke jihar borno da ba a tantance ko cutar kwalara ba ce gwamnatin jihar borno tare da haɗin gwiwar wata ƙungiyar gina al'umma sun yi wani yunkuri domin magance wannan cutar da iska yake irin ta a sakamakon barin muhalli cikin ƙazanta kamar yadda za a ji a cikin wannan rahoto da abokin aikinmu a maiduguri haruna dauda biyu ya haɗa mana hakan ya sa gwamnatin jihar da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira hero community development association da ke garin maiduguri dokan wannan taki na yashe magudanar ruwa musamman ma a wasu anguwanni da hakan samu irin waɗannan bullan amai da gudawar alhaji muhammad gubdu hassan dai shine shugaban wannan kungiya game dalilan da ya bada na shiga wannan aiki a kwanan nan akwai wanda sun zo sun yi irin wajen bahaya nasu to abin takaici ne za a ga wannan bahayan nan za a je na yin a ne ko na wanka amma har suna kashi a ciki sanadin wannan din an samu mutane kaman guda takwas wanda sun samu cutar amai da gudawa to an kai su asibiti hankalin mu ya tashi kuma ka san irin cututtukan na suna tafiya cikin iska in ba daina wannan abin ba to kare zo ya zama cutar kwalara ko wani abu. ballan Sanda Garema da Mbori na ɗaya daga cikin shugabannin waɗannan kungiya da kuma tadda yana sa ido kan yadda ake aikin ya sha magudanar ruwan wanda kuma bayani game da adadin yawan mutanen da suke wannan aiki. Mutane dubu uku da dari uku da ashirin suke gudanar da wannan aiki. To kamar tsawon watanni nawa za su yi suna wannan aiki? Tsawon wata uku. Duk inda wannan rikice-rikice ya faru akwai damuwa iri-iri musamman ma na cututtuka yawanci cututtuka kuma yana tare da muhallinmu ne kuma kowa san cewa sauro shine yake haddasa zazzabi kuma akwai cututtuka na musamman ma kamar amai da gudawa to wayannan abubuwa duka idan aka gyara wannan to jama'a za su samu sauki malama fatima husaini dai yana ɗaya daga cikin matan da na samu suna aikin yashar wannan magudanar ruwa me ba ku sha'awar shiga wannan aiki da gyaran muhalli gaskiya gwamnati ta yi kokari ba abun yi ko da akwai sana'a ma sana'a ba tafiya ke yi ba wannan muhallin ku ne inda kuke da zama ne ko kuma anguwan wasu ne a'a mun zo aiki ne na ga ku ayi mafi yawan kuma anan ku mata ne Kawai me ba ku kwarin gwiwa shiga wannan harka wanda maza sun fi yawa babban shi muna so mu tsaftace anguwa Allah ya raba mu da cututtukan da ya fi karfin mu akwai labarin tullan wani cuta haka kuwa irin waɗannan anguwanni to a da akwai amai da gudawa akwai sauran cututtuka dai amma yanzu kuma alhamdulillah Allah ya yaye mana Sunan Aisha Tubukar. me ba ku kwarin gwiwan shiga wannan aiki na tsaftace muhalli saboda yana taimaka mana muna dan samun abin da za mu kashe shi mu yi bukatun mu da shi ko kuma yara da kuke kula eh akwai yara in Allah ya sa ku gama wani aiki menene fatar ku ne ga mazauna wannan anguwa wajen sun tabbatar da cewa an gyara wannan wuri da kare zuba shara a cikin magudanar ruwa fatan mu da su shine su ma su dinga dan taimakawa wani abin da bai kamata a zuba a gurin ba su ma su daina zuba shi saboda duka muna taimaka ma kanmu ne gaba daya malam muhammad gubda hassan da ya ce sun kama wani aiki ne ya shar magudanar ruwa saboda kayayyuwar ambaliya a wasu anguwannin har ma ya bada misali wato abin da muka duba shine ne a maiduguri duk lokacin da an fara damina aka samu ambaliyan ruwa a angwanni kamar angwannin binta siga da bulkutu abuja da wasu wurare kowane lokaci gwamnatin borno sukan yi ayyuka domin a sha kan wannan ambaliyan saboda haka muna so mu rage wannan ambaliya din domin yakan cutar da mutane mutum ya zo gidan shi ruwa ya cinye dole abin ya zama masa sai samu wani gidan haya kuma a cikin zaman mu na tashin hankalin na a maiduguri ka je a ce maka sai ka biya wajen naira dubu ɗari biyu ko dubu ɗari da hamsin ka je ka nemi gidan haya za ka yi na abinci ne ko na makarantar yara ne. To mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin a yau zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya yarda za mu ɗora daga inda muka tsaya. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu ni aisha mu'aza nake mana fatar alkhairi. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Amma kafin lokacin ni Hauwa Umar da na gabatar da shirin ke cewa mu kasance lafiya.